ko kuma za mu iya kiransa rashin kulawa ne abin da ya kamata su yi wa iyalinsu ba za su yi ba to da zarar mace tana sana'arta ko kuma tana aikinta duk wa'annan abubuwan kafin ma ya yi shi idan ya yi daidai gwargwadonsa za ta ƙara nata wasu mazan da yawa suna mantawa cewar wannan abu da suke wa iyali kamar sadaka ne duk abin da kai ba iyalinka to sadaka kai za ka same shi a lahira tun daga duniya kuma za ka samu buɗi to sai su bar wannan damar su ƙi to da zarar mace tana sana'arta ko kuma tana da aikin yi duk wa'annan matsalolin na gida duk an rufe su ai ba kowane sana'a bane aka yarda mace ta je ta yi mm. saboda kawai tana son ta yi ta taimaka ta agazawa majinta mm. kamar irin yanzu duniya ta zo an zo an yi research an gano cewa mutanen da ba musulmai ba bai kamata a ce idan mace musulma ta je asibiti mutanen da ba musulmai suna ganin al'aura suna tattaba su sai aka yarda cewa mutu suna iya aikin ungozoma mm. nasan da mm. irin sauransu mm. mace an yadda za ta iya zama din za ta iya zama darakta za ta iya zama duk abin da take son ta zama amma ba kalifa ba ko kuma ta jagoranci al'ummar musulmi ko kuma ta zama ita ce lida na wasu wanda kuma namiji zai iya wannan leadership din so wannan dai zamantakewa ne taimake ni eh, in taimake ka mm. amma tarbiyya ita mace shi ya ita ya kamata ta zauna a gida ta mm. gani idan ta fita ba ka san ana bar wa eh, 'ya'yan wa mai aiki mm. ita kuma wannan mai aikin ba 'ya'yanta ba ne duk inda ta ga dama haka za ta yi da su to yana